safiyar asabar sha biyar ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 26 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 41 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ibn taymiyyah Allah ya gafarta mishi yana kokarin karantar da mu ne ka'idojin da ya kamata musulmi ya mu'amalanci aqidu da tafarki da manhaji da tsarin rayuwar kafirai wajen gujewa kwaikwayo da su kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne gare su ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara ibn taymiya yana ta kwararo mana bayanai tun daga cikin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi da fatoyin manyan sahabbai daga cikin halifofi musamman Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda sannan maganganun manyan malaman tabi'ai daga baya kuma ya kawo mana maganganu daga mazhabobi na ainihin a'imma al-matbu'i hanafiya malikiya shafi'iya hanabila baya ga wannan sai fara mana bayanai akan cewa na daga cikin abubuwan da ake ilhaki da wannan matsala ta haramci da kyamatar da kwaikwayo da kafirai akwai matsalar haramci da kuma kyamatar wadda musulunci yayi game da kwaikwayo da shaidanu. a inda ya bayyana cewa su ma kansu shaidanu dama ai wata katiba ce wata runduna ce a cikin kafirai sannan ya sake mana bayanai dangane da ainihin wato kyamatar da musulmi musamman waɗanda suke rayuwa a birane inda addini da ilimi ya yadu game da kwaikwayo da mutanen ƙauye waɗanda mutanen ƙauye a inda suke rayuwa da tsarin da suke bi a rayuwarsu wuri ne wanda ake tsammanin samun ƙarancin wayewa kai ta addini da sanin rayuwa baya dai wannan maganganu sai ya ce to kuma yana da kyau a fahimci cewa ba wai ƙauyanci shi kanshi ne abin zargi ga mutum ba kamar yadda ba wai kasance mutum ɗan birni ya zama abin yabo ba a'a saboda kasancewar rayuwar birni tana daga cikin wuraren da ake tsammanin samun wayewar kai ta addini a ciki rayuwar ƙauye ta daga cikin wuraren da ake tsammanin rashin samun wayewar kai ta addini a ciki ya ce alƙur'ani ya raba mutanen ƙauye zuwa gida biyu kashi na farko su ne mutanen ƙauye waɗanda suke ahalul jafa waɗanda suke da ainihin wato jafa'i a cikin rayuwarsu waɗanda suka bushe zuciyarsu ta ainihin kangare daga fahimta addini suka ƙi yin hijira su koma inda ake yin addini waɗannan su ne Allah ya bayani a kan cewa al'arabu ashaddu kufran wani faƙa wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimul hakim sai yace kashi na biyu wa ila ahli imanin wa barrin akwai mutanen ƙauye wanda suke ma'abota imani ne da kuma biyayya ga Allah qala Allah fihim sune Allah yayi magana akan su yace wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir daga cikin mutanen ƙauye ana samun wanda yake imani da Allah da ranar tashin alkiyama wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah yana kuma lissafa abin da yake ciyarwa na ainihin abin da yake bayarwa na sadaka ko zakka ko taimakon ƴan uwansa musulmi yana ɗauka cewa yana neman kusanci ne zuwa ga Allah wa salawatin rasuli kuma yana neman yana yin haka ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ma'ana fadin Allah da yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim to yana neman wannan salawat din manzo Allah ya mishi addu'a ya ce Allah ka karba wannan yana daga cikin al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda kawo sadaka zai maka addu'a gashi nan hadisin ainihin Abdullahi dan Abu dan Abi Aufa da yake cewa ya kawo sadaka a cikin Bukhari manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi Aufa hadisi yana cikin Bukhari da sai don mutumin ƙauyen ya fahimci wannan tsarin yana kawo zakka ko sadaka don neman kusanci da Allah da kuma neman salawatin rasuli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi addu'a ala innaha qurbatul lahu sai Allah ya ce ku saurara babu shakka wannan aiki da suke yi ya zama musu sanadiyar samun kusanci zuwa ga Allah sai da khulhumullahu fi rahmatihi kuma da sannu Allah ubangiji zai shigar da su cikin rahamarsa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama ne Allah ka samu a cikin rahamarka wa kad kana fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mimman wafada alaihi wa min ghairihim min al-a'rab yace an sama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi suka yi tattaki suka yi wifada suka taso musamman daga garuruwansu suka zo inda manzon Allah alaihi salatu wassalam yake shine wifada su zo kwana ɗaya biyu uku mako ɗaya mako biyu su koyi karatun addinin musulunci manzo Allah ya da su alqur'ani ya karanta musu abubuwa da suke daruriya na shari'a sai su koma garuruwansu irin su Malik ibn al-Huwairith irin su kabilu da dama da suka ta zuwa da Allah yake ishara fadin sa cewa wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bayan fatuhu makka musamman sun ta zuwa daga garuruwa da ƙauyuka da lardi-lardi suna kawo caffa su musulunta su yi kwanaki sai su koma kuma su ci gaba da irin rayuwarsu da suke a ƙauye wa min ghairihi min al-a'rab da kuma dai sauran mutanen ƙauye man huwa afdalu min kathirin min al-qurawiyina ana samu a cikin su wanda zai zama yana da falala fiye da dama daga cikin mutanen birni idan ɗan ƙauye ya shigo birni ya koyi karatu ya koma ƙauyensu ya zauna dafa'an yana karantarwa ya fi mutanen birni waɗanda suka biye ma rayuwar birni ba sa karatu ba su ma iya ba su ma san da ake karatun ba kuma haka yana faruwa sau da dama mu kalla a yanzu misali irin rayuwar mu ko a rayuwar boko ana samun haka galibi yanzu ka tafi abuja lagos fatakwal da kaduna inda ake da ma'aikatu da manyan cibiyoyin aikin gwamnati sai tara mafi yawan mutanen da suke cin moriyan waɗannan abubuwan mutanen ƙauye ne sun zo nan Zariya ko sun shiga garin fatakol ko Legas sun yi karatu a waɗannan jami'o'i sun koma sun samu aikin gwamnati ko sun koma ƙasashen sun zama manya za ka ji kowa da sunan ƙauyensu a jikin sunan shi yayin da kuma mutanen da suke immediate environment wanda suke rayuwa a mahallin da ke kusa da jami'ar ka ɗauka kama a nan Zariya. mutanen gyallesu da ke kusa da kwango mutanen magume da ke kusa da state poly ko mutanen samaru da ke kusa da babban ainihin wato abin nan main campus na abu sai ka tara su ko masu damu da karatun ba ba haka yake faruwa ba zama ba haka yake faruwa da duk inda malamai suke ba mafi yawa lokacin da muke shiga muciya muke zuwa gun mala albani marigayi allah ta mashi muke karatu mutanen angonin muciya da da cikaji da daurawa da hayin ojo wanda suke kewaye da inda ake karatun su kuma kowa na zauna inda yake harkar shi kawai ba su ɗauka ma wannan wani abu ne mai alheri ba wani ya taso daga samaru wani daga can kofar kuyan mara ƙarshen zaria wani daga dakace wani daga pz duka wani daga kaduna daga huntuwa har daga kusau shi kuma wanda yake daurawa ko yan awaki yana zaune yana jin ɗumi a gaban mai shayi har sha ɗaya na safe tun da asuba bai koya ba bai ma ɗauka cewa wannan abu ne mai amfani ba to kaga zaman shi a inda ake ilimi bai mishi amfani ba kenan da haka kenan ba wai ina kake shi ke mai da kai malami ba me kai ba wai ina kake rayuwa shi ke mai da kai mai addini ba me kai su abu jahal da su abu lahab yan makka ne ummul qura amma kafirai ne su abu huraira mutanen ƙauye ne a can yamar su malik huwairis mutanen ƙauyuka ne a cikin ƙauyukansu su suka taso suka yi zo suka hijira suka dawo gun annabi sallallahu alaihi suka koyi ilimi wasu suka zauna irin su abu huraira wasu kuma suka koma irin su malik al-huwairis Allah ya kara musu yadda da ya koma ƙauyensa na ƙasa kufa bai zauna ba haka yayi ta yawo yana karantar da mutane irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi to kaga yanzu wannan mutumin ƙauyen ya fi mutanen birni da dama alheri ina fata mun gane wannan jama'a ya fi waɗannan mutanen makka wanda aka haife su a cikin birni uwa da uba ba su san ko ina ba sai birni amma suka kangare wa addinin Allah kaga wannan ya tabbatar mana da abin da yake faɗa cewa ba wai inda kake zaune ɗin shine watan aslan ba a'a ana tsammanin mazan kamar yadda ya faɗa a baya game da zama a ƙasashen da suke na kafirai ko anguwannin da ake fasadi mazan ne na imanin ka ya kasa domin duk sanda kake zama cikin mutanen kirki to za ka samu karsashi hamasar yin aikin alkhairi idan kana zauna inda za a kira sallah kowa ya tashi ya je a yi sallah za a karatun alkur'ani ana azumin nafila ana yin nasiha ana karantarwa dole wannan zai maka tasiri amma ka je inda ba wani damu da sallah tun kana yi kai kadai sai ka fara samun kasala ko a fara ainihin kyararka akan kai ka cika sallah cewa buni-buni da an kira sallah ka tashi wannan sai ya rage maka ganin kimar sallah ba wanda zai taya ka ko ya kara maka kwarin gwiwa don haka mazan ne na ainihin abubuwa ina fata mun gane fa hadha kitabullahi yahmudu ba'd al-a'rabi ce kaga littafin Allah al-Qur'ani gashi yana yaba wasu mutanen ƙauye wa yazummu ba'dahu sannan yana zargin wasu wa kazalika fa'ala bi ahli al-amsar to haka nan ma ya yayi magana dangane da yan birni fa subhanahu Allah ce. wa mimman haula min al-a'rabi munafiqun daga cikin ku waɗanda daga cikin wanda suke kewaye da ku mutanen Madina ƙauyukan da ke kewaye da Madina min al-a'rabi daga cikin mutanen ƙauyuka munafiqun akwai munafikai wa min ahli madinati akwai ma mutanen garin Madina munafikai maradu alal nifaki wato ainihin sun tsaya maradu sun miƙe tsam suna da istiƙama akan munafunci wasu malamai sun fassara cewa akwai takadim da ta'akhir akan wannan aya kamar yadda ainihin al-imamu al-qurtubi ya kawo cewa ma'ana ayan wa min hawlakum min al-a'rabi munafiquna maradu wa min ahli al-madinati wato ya zama maradu alal nifaqi din shi ya kamata ya zo sannan wa min ahalil madina sai ya zama ma'anarta cewa mutanen ƙauyen su ne suka fi dagewa akan munafurcin suna yin shi shine asalin addininsu su kuma mutanen cikin madina suna yin munafurcin suna yi suna samun fluctuation a cikin shi ba su ɗauke shi shine kaɗai addininsu ba suna da wani abu da suke yi don a cikinsu akwai wanda ma sai da suka yi imani san imani na gaskiya sannan kuma suka dawo suka kafuce suka kwa munafakai kamar da alkur'ani ya ishara da faɗin Allah da yake cewa la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wani hanzari yanzu kun tsuran kafirai ne bayan da kun yi imani kaga wannan aya ta sauka ne akan waɗannan munafikai da suke tafiya suna zance na ƙoƙarin wai a ce wasu rage nisan tafiya ko suna aibata sahabbai cewa waɗannan sahabbai akwai yunwa akwai kwaɗayi da sauransu wani sahabi ya ji ya ruga da gudu zai gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya isa mala'ika jibril ya rigaye shi ya zo ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ainihin bayanai to kaga sai aya ta ce kad kafartum haƙiƙa kun kafirta ba'a da imanikum bayan da ku kafirai ne amma bayan da ku mu'mine ne wallahu ala sai ce la ta'lamuhum kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka san waɗannan munafikan ba ko da manzon Allah ya lissafa sunayen munafikai ba duka ya lissafa ba waɗanda Allah ya sanar shi ne kaga nan gashi sun alqur'ani yace la ta'lamuhum shine malamai suke maganganu da dama cewa to sunayen da ya lissafa koko daga baya Allah ya sanar shi ne ko ko wasu ne waɗanda Allah ya riga ya sanar sun shi game da su ala ayi halin akwai munafikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su a matsayin munafikai yaqinan ba Allah da ya san su la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah ya ce mu ne muka san su waye munafikai mun san abin da ke cikin zuciyarsu sayu'azzibuhum Allah sanu'azibuhum marrataini kuma zan musu azaba su biyu azaba ta farko a nan duniya da za su zama cikin kunci da damuwa da tsoron kada a bayyana su shine azabar da za mu farko domin sotin tauba sahabbai ibn mas'udin ya ce mun kasance muna kiranta da suna alfabiha suna sura mai tonan siriri mai tonan siriri saboda Allah ya ci gaba da cewa wa minhum wa minhum wa minhum to duk wani mai kashi a gindi na munafunci kullun yana cikin tsoro ne yahsabuna kullu sayhatin alaihim suna tsoron duk wani kururuwa da suka ji da su ake kasan duk wanda ya zama munafuki a cikin rayuwa ko addini to yana da saurin tsarguwa duk abin da aka yi sai ya tsargu shine yahsabuna yahsabuna kulla sayhatin alaihim to wannan bakin cikin da damuwar da tsoron yau kuma me aka saukar me Allah mutumin nan ya gaya mishi shine azaba ta farko da Allah zai musu sai marrataini marra ta biyu ba ita ce ainihin azabar da za su gamu da ita ta ainihin wato bayan sun shiga kabarinsu haka malamai suka fasara azabar kabari sai kuma azaba mafi girma sun mayuradduna ila azabin azai sannan rana alkiyama kuma a sanya su cikin azaba mafi tsanani mafi girma shine innal munafikina fi darkil asfali minan na ina fata mun gane zama. don ka haɗa ayoyin sai ka ga suna fassara maka junansu fa bayyana annal munafiqina fil a'rabi wa zawil qura kaga sai aya ta bayyana cewa akwai munafikai watin a cikin mutanen ƙauye da kuma mutanen birni wa ammatu surati tauba fiha zammul munafiqina gab na'am fiha zammul lil munafiqina min ahli al madina ɗaukacin suratul tauba a cikinta akwai zargi ga munafikai daga cikin mutanen Madina wa min wa arab da kuma munafikai yan ƙauye, kama fi hasana'u ala as-sadiqin al kamar da kuma ta zo da yabo da ainihin wato faɗin alherin waɗanda suka shiga musulunci da wurwuri ɗin nan min al-muhajiri da wal ansa daga cikin mutanen makka 'yan ƙaura da mutanen madina wanda suka taimaki waɗannan yan ƙaura Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗinsu wallazina taba'uhum bi ihsani da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa alal a'rabi allazina yattakhiduna ma yunfiquna qurbatin inda Allah da kuma yabo har ila yau ga waɗanda suke mutanen ƙauye amma waɗanda suka samu kansu a cikin imani da kuma lissafa abin da suka ciyar a matsayin neman kusanci zuwa ga Allah wa salawatin rasul da kuma neman addu'ar alheri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu wa kadhalika al'adab mala yace to yadda ka ji bayanin nan game da mutanen kauye cewa akwai na kirki akwai na banza haka mutanen birni akwai na kirki akwai na banza ta kuma game da waɗanda ba larabawa ba gwarawa wa hum mansi wal arab an ce al'ajam to duk wanda ya wannanci larabawa min al-fursi daga cikin ainihin mutanen peshiya sune al fursi ka da mutanen ƙasar iran da afghanistan da uzbekistan da ire-iren waɗannan ƙasashe da suke mawara an nahar su ne alfurs mutanen daular farisa war rum da mutanen ƙasar rum ka iya cewa a yanzu su ne kan mutanen turkiya musamman da ƙasashen da suke a cikin ainihin wato wannan yankin sannan wa turk ila kuma da turkawa ɗin waɗanda su ma dai ƙabila ce a waɗannan ƙasashe na roma ɗin Constantiniya da makamantansu Walbarbar da kuma ainihin albarbar su ne mutanen ƙasashen libya da ainihin morocco da sudan da makamantansu waɗannan ƙabilu na barabira kamar buzaye Walhabasha da kuma baƙaƙen fata 'yan yammacin afirka mu kenan mu ne ake ce ma alhabasha a irin wannan larabcin wa gairihim da wasu waɗanda ba waɗannan ba duk wanda ba balarabe ba sawa'un bature ne dan kasar turawa ko ba asiye ne ko dan afirka ne ko dan ina ne yanqasimuna ila almu'mini wal kafir su ma haka kabilu duk za a raba su zuwa ga mumini da kafiri wal barri wal fajir da mutumin kirki da na banza kan qisamil a'rab kamar yadda ake raba larabawan kauye qala Allah ta'ala Allah ya faɗa yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa Unsa. waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir ya ku mutane lalle Musa Allah mun halicce ku daga namiji daya da mace daya Adamu alaihi salam da Hawwa'u alaihi salam waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku ku zama dangi dangi da kabilu lita'arafu dan ku iya gane junanku inna akramakum a tukaku amma dai wanda ya fi girma na daraja a wurin Allah to shine wanda ya fi tsoron Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah masanin ilimin da kowa bai sani ba ne. kuma mai da labarin abin da kowa bai taba jin labarin shi ba ne? wata rana na Umar a cikin ziyarce-ziyarcen da yana halifa ya je wani gari a kasar Yaman amin a ƙasar a kasar Sham sai tambayi gwamnan shi na wannan garin wake maka aiki kaza ya ce wane wake maka aiki kaza ya ce wane ya na ji dubban sansu ba ne ya ce ai dukansu bai bayi ne bararrun bayi ne ya ya za ka ɗaura gwarawa akan mulkin musulunci ya ce to ai su suke da addini su suke da ilimi ya gaskiya ne wannan addini namu dama idan ka yi ilimi ka ɗaukaka in ba ka yi ba ya haka annabin wannan addini ya faɗa cewa man baɓa abihi nasabuhu amaluhu lam yataqaddam bihi nasabu wanda aikin shi ya mai da shi baya to dangantaka shi ba ta kai shi gaba ba khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahiliyyati, khiyarukum fil islami idza faqihu zababbunku a cikin jahiliya shugabanninku idan aka shigo musulunci za su zama shugabanni ne idan sun yi ilimi sai su wanzu da shugabancinsu amma in ba su yi ilimi ba ba za su koma baya a shahidi shine ana sanya mutane ne a gaba waɗanda suke da ilimi na addini da kuma takawa ta Allah wanda duk bai da wannan nasibi a cikin takawa bai da nasibi a cikin ilimi na addinin musulunci to bai cancanci jagoranci a cikin addinin musulunci ba komai dangantaka shi da wani babba a musulunci ma'ana koya da dangantaka da annabin musulunci koya da dangantaka da wani babban malami ko wani babban dangi ko wata babban kabila a musulunci wannan kadai baya cancantar da shi ya rike wani mukami a musulunci kowane iri ina fata mun gane wannan jama'a sai ya ce wa qala an sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fil hadith as-sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce inna Allah qad azhaba ankum ubiyatal jahiliya Allah ya saryar da ya tafiyar da ainihin girman kai da alfahari irin na jahiliya girman kai da dangantaka wa fakhri Habil aba'i da cika baki da mutane suke yi ni dan wane ne jikan wane su wane ne dangina mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun mumini wanda yake mai tsoron Allah ko kuma wane fajiri wanda yake matsayaci a cikin addinin Allah wannan shine abin alfahari ko abin zargi antum banu adama gaba ɗayan ku ƴaƴan annabi adam ne wa adamu min turab adam kuma daga ƙasa aka kera shi da haka dukkaninku madda ku ɗaya ce babu wani alfahari na dangantaka ko alfahari na ƙabila sai alfahari da ainihin wato tsoron Allah da ainihin biyayya Allah da addinin Allah shine kadai abin da zai ɗaukaka mutum wa fi hadisin akhara ruwinahu bi isnadin sahihin min hadisi abi sa'id jariri an abi nabra حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى يتي ون وندا يهلرت خطبة دمنزان الله صلى الله عليه وسلم يي أمنا في وسط أيام التشريق أتكن كانون كوانكين شنيا ناما كوانكين زمن منا وهو على بعير منزان الله صلى الله عليه وسلم ينا كرقمي فقال سيكي تيوا يا أيها الناس يا كو متاني ala inna rabbakum azza wa jalla wahid ku saurara Allah ubangijinku Allah ne guda daya ala wa inna abakum wahid ku saurara ya ku jama'a lalle mahaifinku ubanku guda daya ne shine Adam kenan ala la fadla li arabiyyin ala ajami ku sani da cewa balarabe bai da wata alfarma da ta da ta dauri akan alfarma wanda yake ba balarabe ba ala la fadla li aswada ala ahmara sannan bakin fata bai da wata falala akan farar fata illa bittaqwa sai da tsoron Allah ala qad ballagtu yace ku saurara shin na isar da sakon da Allah yace na isar muku qalu na'am suka ce kwarai kuwa ka isar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah yace da su li yuballigh ash-shahidu al-ghaiba to wanda ya saurari wannan jawabi daga cikin ku lalle ya isar wa wanda bai saurara ba wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da sauran malamai hadisi ne ingantacce insha Allah ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara yaki kenan da wariyar launin fata shi ya fara kawo ka'ida ta kada a rena mutum dan ainihin kalar fatar jikinsa ko garin da ya fito ko irin dangin da suka haife shi dan kabila kaza ne shi daga cikin minority ko kabila kaza da ake ganin ta bata kai ta kawo ba duk wannan ba abin ainihin aibatawa ba ne ko gari kaza ko irin yare kaza dukkan waɗannan bambance-bambance ne waɗanda Allah ya kawo su don wasu hikimomi daga ciki kamar yadda aya ta ambata shine gane juna da kuma sanin falala ta cewa lalle Allah ya kai matuka wajen iya halitta ya yi mutane iri daban-daban ya yi su da yarurruka daban-daban ya yi su da ainihin wato tunani da al'adu iri daban-daban a wurare da ɓangarorin duniya iri daban-daban waɗannan duka hikimomi ne na Allah subhanahu wataala amma inda aka haifi mutum ko garinsu ko irin danginsa ba sa bashi wata falala sai in yana da imani ina fata mun fahimci wannan jama'a warwi hadha alhadithu an abi nadra an jabir har ila yau wannan hadisi yana da wata hanya daga abu nadra daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda wa fi sahihaini an amr ibn al-as radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala a cikin littafin bukhari da muslim daga amru as Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace inna ala fulanin laysu li bi awliya mutanen gidan wane ba su ne majibanta na ba inna ma waliyallahu wa salihul mu'minina kadai majibinta al'amarina su ne Allah madaukakin sarki da kuma muminai na gari a wata riwaya ya zo da cewa inna ala abi talibin mutanen gidan abu talibin ba su ne majibintana ba ma'ana ba wai ni dangi kawai nake bi ba daga cikinsu wanda ya zama salihin mumini shikenan ya shiga ciki amma kawai saboda dangantaka kawai shikenan ai mu ne kaza ko babanmu ne kaza ko dan uwanmu ne kaza ko garinmu ne kaza wannan kadai bai isa wani hujja akan wani girma ko falala ko wata karama duk wannan yana kokarin fassara mana ma'anar cewa ne tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba babu wani fifiko sai ta kawa tsakanin mutumin ƙasa kaza da mutumin ƙasa kaza babu wani fifiko sai ta kawa fa akhbara sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya bada labari an batsanin qaribin nasab game da wani gida wanda suke da kusancin dangantaka da shi annahum laysu bi mujarradin nasabi awliya cewa kawai da tsuran wannan dangantaka ba su zama majibinta al'amarin shi ba innama waliyuhu Allah cewa da ɗai wanda yake majibincin al'amarin manzon Allah sallallahu salama shi shine Allah subhanahu wataala wasalihul mu'minina da dukkanin mu'minai na gari min jami'il asnaf daga dukkanin dangogi wa mitlu zalika kasirun bayyinun fil kitabi Wasu sunna irin wannan zancen yana da yawa kuma an faɗe shi a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama annal ibrata bil asma'i allati hamadaha Allah wa zammaha cewa ana lura ne da sunaye waɗanda Allah ya yaba musu ko kuma waɗanda Allah ya zarge su waɗanda Allah ya yaba ma su ne abin yabo waɗanda Allah ya zarga su ne abin zargi kal mu'mini wal kafiri kaman mumini da kafiri mumini abin yabo idan wani mumini ne to abun a yaba mishi idan wani kafiri ne to abun a zarge shi ne walbarri barri haka mutumin kirki da mutumin banza idan mutumin kirki ne abun yabawa ne in mutumin banza ne abun zargi ne wal alimi wal jahil da kuma malami da jahili amma cewa wani bahaushe ne ya zama abin yabo wani kare kare ne ya zama abin zargi to wannan ba addinin musulunci ne wani balarabe ne ya zama mai falala wani ba fullace ne zama bai da falala wannan ma ba addinin musulunci bane wani dan gari kaza ne dan haife shi a makka ko haife shi a birni kaza wannan kaɗai bai bashi wata falala ba sai in yana da wannan falala wani haife shi a ƙauye kaza wannan ya mai da shi baya a'a sai in ba shi da imani haka da ƙabilu da dangogi da garuruwa da sana'o'i dukka ba sa zama abin yabo ko abin zargi a su karankin kansu imani da tauhidi da biyayya Allah da ilimi su ne abin yabo kafirci da fajirci da jahilci da ƙin bin doka Allah su kuma su ne abin zargi kowane iri ne mutum za a mishi hukunci ne kawai da gwargwadon waɗannan abubuwan sun maƙad alkitabu wasu sunnatu bi madhi ba'd al'ajin yace sa'an nan ma an samu alqur'ani da sunna sun zo suna yaban wasu waɗanda ba larabawa ba qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa na minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim Allah yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula Allah ubangiji shine wanda ya saukar da manzo a cikin al'ummiyin cikin larabawa waɗanda ba su da al'adar rubutu ko karanta rubutacciyar magana rasulan ya sako musu da wani manzo min hum ɗaya daga cikinsu larabawa ɗaya daga cikinsu waɗanda baya cikin al'adarsu rubutu da karatu yatlu alaihim ayati da aka wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga kafirci da maguzanci da mugayen al'adu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koya masu alqur'ani da sunna wa in kanu min qablu duk da kasancewar kafin wannan lokaci lafi balalin mubin suna cikin ɓatace ce mabayyaniya Allah ka tsare mu daga bata wa akharina minhum sai Allah ya ce akwai kuma wasu daban waɗanda ba waɗannan ummiyina din ba minhum su ma sun shiga cikin wannan yabo na imani lamma yalhaqu bihim ba su rigaya sun riski waɗannan muminan farko ba wa huwa al hakim Allah mabuwayi ne mai hikima malamai suka fassara wannan aya da cewa wa ɗinnan su sune sauran kabilu waɗanda ba ummiyai ba da sauran mutanen wasu zamunna wanda ba su rayu da manza Allah sallallahu alaihi ba shi sai yace lamma yalhaqu bihim ba za su kai gare su ba a zamani ba za su kai gare su a falala ba amma su ma mu'mine ne shine mu dinnan kenan in muna da imani mutanen sauran ƙasashe, mutanen ƙasashen da suke gefe da larabawa mutanen da suka biyo bayan sahabbai tun daga kan tabi'ai har zuwa tashin alkiyama wanda suka yi imani sun shiga cikin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim kaga kenan wannan yabo ya hada duk wani wanda ya shiga cikin imani ba tare da lura daga cewa daga wace kabila yake ba wa fi sahihaini an abil ghaifi an abi hurairata radiyallahu anhu qala kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa unzilat alaihi suratul jumu'a sai aka sauka mashi da suratul jumu'a har zuwa fadin Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qala qa'ilun sai wani mai zance ce manhum ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi su wane ne waɗannan akharina minhum din falam yuraji'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi amsa ba hatta sa'ala salasa har yayi tambayan nan kafa uku wa fina salmanul farisi a tare da mu a wajen akwai babban sahabi salmanul farisi ibn al-islam radiyallahu anhu fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yadahu ala salman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura hannun shi a jikin salmanu sun makala sannan sai ya ce laukana al'imanu inda furayya lanalahu rijalun min haƙulai ce da a ce imani yana can nesa ne a tare da tauraru wannan surayya a can sararin farfajiyar sama to da wasu mazaje daga cikin ƙabilar su wannan ko garin su wannan ko irin su wannan da sun kai wajen ba balarabe ba ne salmanu ba farisi ne tarihin shi sananne ne game da irin gwagwarmayar da ya sha hadisin yana cikin bukhari da muslim abin da ya bayar da labari shi da kan shi ya bai wa ainihin ibnu abbasin labari yadda ya sha gwagwarmaya daga bautar wuta zuwa addinan kiristanci wannan malami ya mishi wasiya da wannan malami har zuwa sanda malaman kware suka kare malamin shi na karshe ya mishi wasiya cewa to ya tafi ƙasa mai yawan dabilai can ne annabin ƙarke zai bayyana haka ya ta tafiya har Allah ya kawo shi kasar Madina amma sai ya zama ya shigo Madina a matsayin bawa wasu sun kama shi sun sai da shi aka sayar da shi ga mutanen Madina a matsayin bawa Allah cikin hikimarsa nan ya zauna ya ta bauta ma iyayen gidansa a Madina har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya ji labari ya je ya bincika ya tabbatar da lalle wannan shine manzon da aka yi mishi ishara ya jira bayyanarsa kuma ya bayyana imaninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka hada abin da aka je aka fanso shi ya zama ɗaya daga cikin manyan sahabbai al-Imam Az-Zahabi yayi tarihin sa Mustawfa a inda ya bada labarin cewa ya dade a duniya kwarai ana tunanin yayi shekara wajen 300 a duniya wannan yana cikin littafin Siru Alamin Nubala ta Imam zahabi wallahu ta'ala ala ala halin Salman al-Farisi ba balarabe bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan falala game da ire-iren shi waɗanda ba larabawa ba kaga shine bayani akan cewa ya zo a cikin alkur'ani da sunna maganganu akan yabawa waɗanda ba larabawa ba saboda imaninsu wa fi sahihi muslimin an yazid ibn al-asam an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace law kana ad-din inda surayya la dhahaba bihi rajulun min farisa da a ce addini yana can sama ne inda surayya take da an samu wani daga cikin farisawa ya tafi da shi au qala min abna'i farisa ko kuma yace daga cikin ƴaƴan farisawa hatta ya tanawalu za su tafi har sai sun je sun taba addinin wa fi riwayatin salisa a wata riwaya ta uku law kana al-ilmu inda furayla furayya la tanawalahu rijalun min abna'i faris da a ce ilimi da furayya ake can inda Furayya take ake zuwa a samo ilimi to da an sami mazaje daga cikin 'ya'yan farisa sun je sun tabo shi wa qad rawat tirmidhi an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wa ta'ala Tirmizi ya ainihin ruwaito daga annabi sallallahu sallama ta hannun abu hurairah fadin Allah da yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum inda za ku juya baya ku daina yin addini sai Allah ya canza ku da wasu mutane daban annahum min abna'i faris cewa waɗannan su ne ainihin wato mutanen ƙasar farisa ila gairi zalika min asarin ruwayat fi fadli rijalin min abna'i faris akwai dai wasu maganganu da dama da aka ruwaito game da falalan wasu mazaje a cikin mutanen ƙasar farisa sai mala ce wa misdaqu zalika abin da ke gazgata maka wannan ainihin nubu'a wannan zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine ma wujida min at-tabi'in wa man ba'dahu abinda aka samu a cikin tabi'ai da waɗanda suka zo a bayan su min abna'i farisa daga cikin ƴaƴan ƙasar farisa al-ahrar ƴaƴa masu yanci wal mawali da bararrun bayi mislul hasani kaman al-hasan al-basri wa ibn sirina da muhammad ibn sirin wa ikrima da ikrima maulabna abbasin wa ghairihim da wasu waɗannan duka a cikin tabi'ai kenan manyan malamai ne a cikin musulunci manyan bayin Allah ne wajen takawa da sanin addini da taka tsantsan ila man wujida da zalika kai da ma waɗanda suka zo bayan tabi'ai atba'ut tabi'ina faman dunahum waɗanda suke fihim min al-mubrizina fil imani wad-dini wal ilmi wanda suka yi fice a wajen imani suka yi fice a wajen addini suka yi fice a wajen ilimi an samu waɗanda ba larabawa ba mutanen ƙasa ainihin farisa tun daga kan mutanen naisabur ne mutanen bagdad ne kufawa ne mutanen basara mutanen jurjad mutanen ainihin nasa har a tsallaka har zuwa kabul waɗannan garuruwan mutanen ƙasar sham hims da ainihin wato halab da dimashq duk waɗannan ba larabawa ba ne amma an samu ƙwararrun malamai zaratan bayin Allah masana addinin musulunci malaman tafsiri mahaddata alqur'ani malaman fiqhu malaman tarihi malaman hadisi mafi yawan waɗanda ake cin moriyar ilimin su yanzu a duniya wanda ake jinjina musu a matsayin malamai watakila inda za a tsaya a yi statistics ba su wuce kashi ashirin ba ne a larabawa galibinsu mutanen kasashen nan ne imamu muslim dan mai sabur ne imamu bukhari dan bukhara ne yanzu a ƙasar uzbekistan al'imamu turmizi dan turmiza ne turmiza yanzu tana cikin ƙasa ainihin shishiniya ne ga sunan abu ismail al'ansari mutumin ƙasa haraye haraye yanzu tana ƙasa afghanistan ga sunan birjik za ka lissafa waɗanda suke ba ƙasashen su ƙasashen larabawa ne hakan ka gangaro ainihin nan arewacin afirka kenan wurin su misira da ainihin ƙasashen da suke nan wuraren haka in ka tsallaka ƙasar andalus waɗanda suka rayu a wajen daga cikin waɗanda suka zama malamai bayan da musulunci ya je ƙasa larabawa suka kai musulunci ƙasar suka karantar da mutane mutanen ƙasar suka fito suka bi mashirƙin arab suka yi ta karatu suka koma ƙasashensu sai da aka wayi gari daga ƙasar larabawan ana zuwa ƙasar su karatu karatun alƙur'ani da sunna da fiƙihu da arabiya irin su imamu warshi irin su abu ali alƙali irin su ibnu hazmin irin su al-imam irin su ibnu malik duk waɗannan mutanen ƙasar andalus ne kuma ba larabawa bane daga ƙasar larabawa ake biyo su a zo a koyi karatun da aka ainihin yanke mai cibiya a ƙasar larabawa saboda mai ne sun zage kwanduwa sun zage kuma duk wannan maktaba ta musulunci yanzu tana cike da littafansu ne kaga wannan ya tabbatar da misdaq na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma har yanzu jama'a haka take faruwa idan Allah ya kawo wani alheri garin ku kuka wasa da shi sai baki su zo su kwashi sai su zo su ɗebe sawawan ilimi ne kasuwanci ne tattali ne ƙasar noma ce idan kuka yi wasa kuka tsaya kuna ta amani kuna ta burace burace ai mu ne ƴaƴan suwa ne mu ne ƴan kaza mu ne kaza shikenan sai a waye gari kai wasu sun zo sai su kwashe alherin sai su bakku irin da ya faru da ka kaddara misali irin ƙungiyar izala lil asafi shadid su ne suka yanke cibiyar da da'awar sunna a karnin da ya gabata a ƙasar nan tun daga kan wajen shekaru na 1970s late 70s kama da damansu da duk wanda ya shiga izala za ka ga aiki na farko da yake zama wajibi gare shi shine zuwa makaranta da an ga mutum a anguwa da littafi yana kai kawo wajen malamai za a fara zargin to wani ya shiga izala ne wannan shine tambarin ya zama ɗan izala to ana nan ana nan tafiya ta nisa sai zama yan izala kawai ya zama wato wani suna ne ko identity kawai wanda kake rike da shi don ka samu karama a cikin mutane don ka samu recognition don a rabu da kai a cikin wasu harkoki waɗanda ba su shafi izala ba na al'adu da dangi da makamantansu babu karatun shine sai izala sai ta canza yanayi sai ta zama ta ƙungiya kawai ta maganganu da surutai har ta kai kuma ta zama ƙungiya mai ta suka sunna sai suka taso suka tada ainihin wato suka tashi suka miƙe wajen karatun irin su mala albani marigayi Allah ya gafarta mushi. da ire-iren su waɗanda ba sa cikin ƙungiyar izala sai izala ta kafa musu gaba alhalin aikin da ta gaza ne suka ci gaba da yi ma'ana haka rayuwa take wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas to haka har yanzu jama'a haka wannan al'amari yake na addinin musulunci mutanen ƙasar makka da madina da fa'ifa wanda su ne hijaz asalin inda aka yanke cibiyar musulunci tun zaular banu umayya sai suka zama sun koma baya da suke yi kawai shine shagala saboda galibinsu ‘ya'ya ne da jikokin sahabbai ana ba su fansho da gratuti suna cin alfarmar iyayensu gwamnatocin wannan zamani suna raba musu kuɗi a tsaya haka nan kawai sai suka samu arziki ya wadata a hannunsu sai aya ta ci su wani masar Allah rizqa li ibadihi da bagaw art su kuma 'ya'yan mawali din da kasashen da aka kai musu musulunci sai ya zama su kuma suna da kishirwa abin suna neman mai za su yi wanda zai ɗaukaka darajarsu sai suka duk ga karatu an kawo su bayi ƙasan makka da sauransu sai suka dukufa da karatun addini sai Allah ya ɗaga su bayan 'yan shekaru ana ji ana gani suka zama manya akwai zainul abidina ɗaya daga cikin manya albaita Allah ya ƙara mushi ainihin rahama da aminci ya kasance ba shi da abokan fira sai wasu bararrun bayi guda biyu a makka duk wurin da yake zama da su yake zama sai wasu cikin danginsa suka same suka ce haba algata malam kana wulakanta dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau shi a ce duk ga Qurayshawa nan ga wuraren zaman su na fira sai ka dinga zuwa cikin bayi kana zaunawa sai ce to ya waɗannan bayin ina zama da su ne saboda ina karuwa da su malamai ne masu ilimi haka Abdullahi ɗan Abbas Sayyidina Umar na shigar da shi fada yana yaro ƙanƙani. iyayen shi ne sa'o'in iyayen shi sune yan fada suka dinga korafi kan cewa yaushe za a dinga kawo yaro sa'an 'ya'yanmu cikinmu? sai na Umar wata rana sai ya sa musu tambaya wane ne ya san fassara idza jaa nasrullahi wal fath gaba ɗayan suka dinga yin bankaura sai ce wannan dan yaro kai fassara musu wannan yaro ya fassara cewa wannan sura tana bayyana cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanto ne sai na Umar ya ce ni ma ban san fassara ta ba sai wannan ma'ana wannan yaro da kuke ganin shi sai dai ku fi shekaru to shekaru kuma lambobin banza ne ina ba ta mun gane wannan jama'a lambobin banza ne shekaru in baka tsaya ka yi aikin da ya kamata a cikinsu ba eh, me ka mora a cikin shekarun contact hours da kai na koyon ilimi ko na yin ibada ko na yin wani abin kirki ko alheri su ne ke da amfani ka lura ko a rayuwar duniya yanzu a duk wata anguwa ko wani gari da aka samu ga wani mai kuɗi matashi babu wanda zai mai gorin shekaru a ce to ai mun girme shi a za ya fi mu arziki a nan ya tarar da mu amma in ilimi ne ba za mu shi wannan gorin a ce yaushe ma ya taso yaushe ma ya taso da za a ce yayi ilimi ya taso ku kun bi shekaru amma ba ku ci more shekarun ba gari ya waye kun tafi neman duniya ko kun zauna zaman fira ko shiririta shi kuma ya tafi ya je ya alakanta kanshi da addini da neman ilimi sai a waye gari shekarar shi kaɗan amma ya ci more su kuma shekarunku da yawa amma kun yi asararsu mu kwatanta jama'a da koda wuni ne guda tsakanin wanda ya je gona ya yi ta aiki kai kuma ka je gona kuma kwabtan juna ne ka riga shi fita da safe zuwa gona amma da ka je sai ka samu wuri ka zauna abincin da ka zo da shi ka ci ka kwanta tukunna kai bacci ka huta ka tashi sai kai ta yawo kana kewayawa kana ganin ni'ima Allah bayan la'asar kawai sai ka dawo gida shi kuma yi aiki shin kana da kana da uzurin da ce ah wani fa na riga shi zuwa gona amma ji yayi aiki ne ban yi ba ake ka jawo kanka baka da wani uzuri cewa wai me yasa kai gonar gonarka bata zama noman miya ba dan kai ne baka nome ta ba haka jama'a al'amarin addini da al'amarin ilimi da rayuwar nan wanda ya riga yayi istiglalin lokacinsa shike moransu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'ima guda biyu mutane da dama ana musu sammati a ciki akwai lokaci akwai lafiya mana mutane da dama ba sa gane amfanin lokacinsu sai ya kubuce musu ba sa gane muhimmancin lafiyarsu sai ta kubuce musu kisa jama'a musamman mu da ake ce ma'alu suna ko salafiya ya kamata mu fara yi wa kanmu fara kafin mu wasu tsakanin da Allah muna ɓata lokacin mu akan abubuwa na banza na shirme ya kamata ka dinga lissafa duk abin da ka yi meye abin da ke cikin shi na fa'ida a rayuwarka ko addininka ko makomaka da zaran ka ga babu wata fa'ida yi kokari ka guje mishi ka zauna awa biyu kana latsa-latsan waya awa uku ana fira kawai ana jin ɗumi kawai ana ta'i kawai wanda ƙarƙi ne zama gulma ne ko cin nama ko zantuka waɗanda suke na aibata juna ko waɗanda suke na tsibar zunubi Ina amfanin wannan a irin nan misali darar hadis ga littafai ne suna jiranka in ba za ka yi kan ba ka je ka saurara a kaset karatukan da malam yayi ko ka je ka saurara alkurani ko ka je ka bacci kawai ya fi maka alheri ko ka je gida ka gira da matanka ko da yaranka amma irin wannan zama na cece ku ce da ake bai da wani amfani al-imam al-mizzi jama'a ka karanta tarihin sa a cikin littafin ad-durrul kamila ibn hajar ya bada labari cewa na daga cikin abin da mutanen zamanin sa suke yaban shi akai shine ba a taba ganin shi yana zama firan banza ba da ka ba ba a taba samun shi da yin gulma ba gulma wannan aka ce bai taba gulma kowa ba ko ba a taba jin ya faɗin magana ta zama hasada ga wani ba al-imamu abul hajjaj al-mizzi mai ainihin tazibul kamal da littafin al-atraf malamin su ainihin eh, abin nan su imamu zahabi da su ibnu kasiri sirikin ibnu kasiri abokin karatu ɗalibin al-imamu shekul islam ibnu taimiyya imamu al-mizzi kuma malami ne aka ce talaka ne fitik ba shi da komai daga cikin salihiyya inda gidan shi yake zuwa cikin dimashq kamar kilomita ashirin ne yanzu anguwa ce ya zama gari guda amma an ce shekarar shi wajen arba'in kullum haka yake yi sintiri wannan hanyar da kafa yana tafiya yana tilawa yana an hadisi kuma in yaje cikin garin me yaje karantarwa shine babban malamin makaranta shine shehu eh, darul hadith al zai je ya zauna ne karantar da hadisi in ya gama karantarwa bayan magariba ya kama hanya da kafa ya koma gida sarkin lokacin ya yi kuma shi da kyauta alfadara ya dinga hawa ya ce baya su a bai shi kawai da kawai ya dinga tafiya a ce yanzu a baka kyautar wata lafiyayyar jib an ninka malami miskini kana yawo da keke ko kana yawo a kafa kana ta hawa keke nafe sai wani gwamna ko wani ciyama ko wani attajiri sai ya ce to bari ya nemo lada ta hannunka ko ya je ya siyo lafiyayyen mota shi ne alfadara a lokacin wato abun hawa ne na alfarma a ce gashi sai ka ƙi karba saboda imani don kada a yi compromising karatunka abin da yake na jama har ya mutu a wannan rayuwa ya mutu kuma zahabi ya ce ya mutu ba wanda ya kai shi ilimi a cikin sa'o'insa inda ilimin rijal sanin mazaje a zamanin shi daman a ya ce ya rayu da malamai guda hudu wanda bai ga irinsa ba kowa a fanninsa ya ce ibnu taimiyya a wajen sanin sirrin nasoshi da iya istin yace ya ce alimamul mizzi a wajen sanin mazaje da tarihinsu sai kuma al-Birzali ya ce yace a wajen sanin tarihin musulunci na hudun shi ne ainihin wato a Ibn da kai kin ba na manta ba wanda yace shi kuma a wajen sanin fikihu to ala'ayi halin haka malaman sunna na kwarai suka rayu haka kuma ya kamata ɗalibai ahalus sunna rayuwarsu ta kasance jama'a mu kiyayi wannan wato ɗabi'a jama'a ta surutu jama'a mu kiyayi ta wallahi ba ta da wani amfani dan duk abin da kake faɗa fa ka dinga tuna mala'iku suna rubutawa ko a littafin zunubi ko a littafin lada to mafi yawan zantukan da muke suna faɗa littafin zunubi kai ko ɗan bid'a fa idan kai gulmashi ba sai Allah ya kwatar mashi yancin shi ba malaye wannan karatun lokacin da ya kasa ɗin gulma Ya ce yana daga cikin asara Ka je kana ahlus suna ka zola ka ta gulma ɗan bid'a sai zama sallar da kake kana takama kana yi irin ta manzo Allah sallallahu alaihi shi ko yana can yana yawan kada kalangu da sunan maulidi azumin da kake tilawar da kake ranar alkiyama sai a kwashe dukkan ladan wannan ayyuka masu tsada kana ji kana gani a miƙa wa ɗan bid'a kai kuma ai wuta da kai ubangiji Allah ya tsare ka ka mishi ka ka mishi dako ga banza ne fuzail ɗan iya da yake cewa in har sai na yi gulma to na zaɓi ne gulma iyayena Ke saboda su dama suna da alfarma a kaina don an ɗauki ladana an ba su ba zan jawo shi ba in har za ka yi gulma to yi ta iyayenka in ji fuzail ɗan iya Allah shi kyauta shi ne sai mala yake cewa wal fadlu shi ita dai falala nan ne ko wa kadhalika sa'iru asnafil ajami min alhabashati war rumi wa turk ya haka nan sauran dangogin gwarawa daga cikin habashawa da rumawa da turkawa wa hum sabiquna fil imani wa din a cikinsu ana samun wanda suka yi gaba gaba a wajen imani da addini la yuhsauna kasara baka iya kididdige saboda yawan su alama huwa ma'rufun inda ulama kamar yadda yake sananne ne a gun malamai idil fadlul haqiqi saboda falala ta gaske huwa ittiba'u ma ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ne a cikin biyayya abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi da shi min al-imani bin imani irin wanda Allah ya aiko manzo Allah da shi wal ilm sannan bin ilimi irin wanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi batinan wa zahiran a ɓoye da a sarari a cikin zuciyarka irin imaninka da a sarari irin aikinka ya zama kana aiki ne da imani da ilimi irin wanda manzon Allah alaihi salatu wassalam ya karantar fa kullu man kana fihi amkana kana afdala duk wanda ya fi samun dira ya zama ya dira ya zauna dafa'an a cikin irin wannan ilimin da cikin imanin sai ya zama ya fi afdala ya fi falala sawa'un zamanin da yake ko zamanin baya kabila kaza ne shi ko kabila kaza ma'ana da gwargwadon yadda ka zama ka ka nitse a cikin imani da ilimi irin na annabi sallallahu alaihi wanda ya karanta gwargwadon falalaka kan tallafin fadl ilmu salaf ala ilmi al-khalaf na ibn rajab bin al-hanbali dan karamin littafi haka yayi bayani akan wannan falala wal fadlu innama huwa bil asma'il mahmuda falala tana zuwa ne da gwargwadon sunayen da Allah ya yaba musu fil kitabi was sunna Allah ya yabe su a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su a cikin sunna misal al-islam kaman sunan musulunci wal iman da sunan imani wal bar da sunan ainihin biyayya Allah wat taqwa da sunan taqwa wal ilm wal amal salih da ilimi da aiki nagari wal ihsan da kyautayi wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan la bi mujarradi kaunil insani arabiyan ba a yaba wa mutum dan kawai ya kasance wai shi balarabe ne au Adamiyan ko dan shi ba ne au aswada ko dan shi baki ne au abyada ko dan shi fari ne wala bi kaunihi qurawiyan ko kuma dan shi mutumin birni ne au badawiyan ko mutumin kauye ne duk waɗannan ba abun yabo ne ko abun suka ba wa inna ma wajhun nahyi an a a'rabi yace kaɗai fuskar da ta nan ne aka hana koyi da mutanen ƙauye wal da waɗanda ba larabawa ba ma'ama zakarnahu min alfazil fihim idan ka ɗauke kuma abin da aka ambata na falala ga su mutanen ƙauye da waɗanda ba larabawan ba wa adamul ibrati bin Nasari in kuma ka cire cewa ba za a kalli dangantaka ba wal makani kuma ba za a kalli wuri mabniyun alal asli za a gina shi ne akan asali me asalin وذلك أن الله سبحانه وتعالى sukunal kura, القرى shine kasancewa Allah subhanahu ta'ala ya sanya mutanen birane yaqtadi dimin kamalil insani fil ilmi waddini, wannan zaman birni yana janyo wa mutum samun cikar ilimi da addini wa riqatil da kuma samun zuciya take mai laushi mai iya ansan wato tasirin imani da ilimi din ma la katadihi sukun albadiya wanda irin wannan yanayin ba a samun shi a cikin ƙauye ba a samun yanayi mai kyau na samun ilimi nagartacce da addini nagartacce da zuciya lafiyayya kamar yadda ko da sauran abubuwan rayuwa ne duniya na more rayuwa ba sa samuwa a ƙauye yadda suke samuwa a birni ma'ana wanda yake ƙauye ba zai samu abubuwan more rayuwa na ci da sha da wuraren kwanciya da sauran abubuwa na alfarma da more rayuwa koda yana da kuɗi wanda za a ce mai kuɗi a ƙauye hala ya fi wani talakan birni kuɗi go amma za ka tara wannan mai kuɗin bai iya morewa kuɗinsa da wadatarsa yadda 'yan birni talakawa suke morewa bai iya cin abincin da 'yan birni suke ci bai iya sa sutura da 'yan birni suke sawa bai iya kwana a wurin kwanciyar da 'yan birni suke kwana tare da cewa an an ɗauke shi shi da waɗannan 'yan birnin ɗaya ɗaya ya fi su arziki za ka yi samun mutum miliyoniya a cikin ƙauye amma munan talakawa na birni mun fi shi da rayuwa saboda mene saboda inda muke muna kusa da ababen more rayuwa kiwon lafiya ilimi tsaro yanayin wurin zama da sauransu tattali abincin da zai ci a can ba zai samu irin da za a ci a nan ba kiwon lafiya da za a samu a birni ba za a same ta a ƙauye ba to haka ma a addini din birni din mazan ne na samun irin waɗannan tarbiyya da ilimi da yanayi na samun imani fiye da ƙauye ina fata mun gane sai yake cewa ah, kama annal badiya tujibu min salabatil badni wal khal wal khulq yace kamar yadda ƙauye take hukunta a samu taurin jiki da taurin halaye wa matanatil kalam da gautsin zance ma la fil qura irin abin da baya samuwa ƙauye haza huwa al asl wannan shine asalin da karkashin haka ne aka yabi birni aka soki ƙauye saboda ƙauye wuri ne wanda yake da taurin tauri da yake jan taurin imani taurin zuciya taurin jiki yanzu kawo misalin da muka yi din ne mutumin ƙauye mai kuɗi in ka gaisa da shi sai ka ji kamar ya miƙo maka fuskare amma ɗan birni wanda bai da kosi sai ka ji hannun shi laushi kamar na jariri saboda bai shan irin wahala da ake sha a ƙauye in gari ya waye yan birni sun san su ci maiƙo su sha zaƙi su ci abu mai daɗi su yi wanka su sanya sutura mai kyau su fito fes kama ana buki amma ka je kawai fa duk mutane ba su san wannan ba a ƙasa za su zauna za su ci abinci ba su wanke hannu ba ba za su ci mai kyau ko mai daɗi ba ba za su ci abin da yake gina jiki ko yake gyara lafiyar jiki ba duk ba za su ci wannan ba suna rayuwa ne kawai gwargwadon abin da ya sauwaka ko da suna da abin da ya fi ƙarfin sauƙaƙe din duke fa za su taskace ne kawai in sun zo birni ma sun zo ne kawai su ga gari ko su sai da duke su sai da kayayyakin su na noma ko na kiwo su bar maza su koma suna ma jin tsoron birnin gani suke yan birnin macuta ne kawai su cuce su ne ba haka bane da Allah ya tsare mu ko eh to kaga malaman soil chemistry yanzu kauye sun samu wata falala da birni bai da shi shine a birni akwai talwisul bi'a akwai yanayi ya lalace saboda hayaki na masana'antu da ababen hawa da kuma dagwalo da ake zubarwa ko datti su kuma yan kauye ba su da wannan matsala da aka abincin su yafi lafiya wabittali jikin su yafi lafiya haka ne ta Allah shi kyauta wa in haza wa in jaza takhallufi hadha al-muqtada limani ke in aka samu yiwuwar canzawa wannan yanayi saboda wani abu da ya hana tabbatuwar shi kamar yanzu wannan da aka ambata wa kanatil badiya ahyanan anfa'u min alqura sai a samu wani lokaci kauye sai zama yafi amfani fiye da birni wa kadhalika ja'ala Allahu ar-rusula min ahli alqura kaga kuma shi sa Allah ya aiko manzanni daga cikin yan birni babu wani annabi da aka aiko daga kauye fa qala ta'ala sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura bamu aiko wani manzo kafin kai ba sai mazaje waɗanda muka musu wahayi daga cikin ƴan birni wa zalika li anna rusula lahumul kamalu fi amatil umur wannan ya faru ne saboda manzanni suna samun cika ana so su zama komai nasu cikakke ne hatta fin nasabi har wajen dangantaka walihara dan haka ne kala lahu subhanahu Allah yace ce al’arabu a shaddu kufuran wa nifakan wa Allah ya alamu hudu da ma an zala Allah ala rasuli ya ce ‘yan ƙauye su suka fi tsananin kafirci da munafurci kuma sune suka fi dacewa ya zama basu da ilimi a kan shari’o’in da Allah ya ginda ya ya ce shi ya aiki da su. Wazakar haza ba a da ƙauli, kaga Allah ya ambaci wannan zancen ne bayan da ya ce, Inna masabilu alal ladina yasta'dhinunaka kadai uquba da zunubi shine asabil al-ithm wal uquba alal ladina yasta'dhinunaka Allah zai kama da uquba ne zai kama da laifi ne kawai waɗanda suke cewa ka ba su izini ba za su je yaki ba wa hum agniya alhalin kuma mawadata ne ma'ana munafikai ne suna da arziki rabu bi an yakunu ma'al khawalifi sun yarda su zama tare da waɗanda suke a baya waɗanda aka bari a baya daga cikin mata da yara da marasa lafiya da guragu waɗanda aka ba su ainihin uzuri cewa ba sun je yaƙi ba to su waɗannan 'yan neman izinin da lafiyarsu da wadatarsu da ƙarfinsu amma sun fi so su zama cikin waɗannan mata da yara wata ba Allahu ala qulubihim sai Allah ya ɓame zukatansu fahum la alamuna. suka zama ba su da ilimi ba sa fahimta addini ya na ilaikum suna ba ku uzuri ku mu'minai idza ilaihin. ilaihim da kuka dawo daga yakin kul ce da su la ta'taziru kar ku kawo hanzari lan umina lakum ba za mu yadda da abin da kuke faɗa ba Ƙanna nabba'ana Allahu min akhbarikum domin Allah ya daga gaya mana labaranku wa amala amalakum kuma Allah zai ga ayyukanku wa rasuluhu manzon Allah zai ga ayyukan ayyukanku thumma na ila alimin ghaibi sannan ku mutu a mai da ku zuwa ga Allah masanin gaibu wa shahada Allah masanin abinda yake a bayyane bayan ya san na boye fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamuna kuma Allah nan zai ku labarin dukkanin ayyukan da kuka yi na munafurci da ainihin ƙarya sai halifuna billahi Allah ya ce kuma da sannu za su rantse maka da Allah lakum su ce da ku idan kalabtum ilayhi yayin da kuka dawo gare su su rantse muku da Allah cewa ba wallahi tallahi su fa suna da matsala ne litardu anhum wai dan ku yadda da maganganun su fa'aridu anhum ha litaridu anhum ko dan ku kau da kai daga laifukan da suka yi fa'aridu anhum Allah ya ce ku share su kai ku damu da su innahum rijisun lallai su ma'abota kazanta ne haka malamai suka fasara innahum zawu rijisin ma'abota kazanta ne wa ma'awahum jahannam kuma jahannama ita ce watan makomarsu jaza'an bima kanu yaksibuna sakamakon mugun aikin da suke Allah ya tsare mu ya halifuna lakum suna rantsewa gare ku da tardau anhum dan ku yadda da su fa in anhum in kuka sake kuka yadda da su fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin to shi dai Allah baya yarda da mutane wanda suke fasikai sai sannan sai Allah ya ambaci al-a'rabu din ashaddu kufran wa nifaqa malaman tafsiri suka ce waɗannan ayoyi suna nuna ainihin daga cikin mu'jiza al-qur'ani qur'ani yace wani zai ce kaza amma mutumin kuma ba zai ce to bari na ki fada dan qur'ani ya karya ba dole sai ya fada sai halifuna lakum da sannu za su rantse muku sai yaqulu sufaha'u minan nas wawaye za su ce kaza ba su ce to da muna so mu ƙarya Muhammadu ta Muhammadu bari mu kifa dan abin da yace Allah ya ce sai mun faɗa mana sai zama an samu wato an ga wallan shi amma ina mutum bai isa ba sai ya faɗa abin da Qur'ani ya ce zai faɗa din haka zai je ya tirsasi ya faɗa dan Qur'ani ya tabbata gaskiya shi kuma ya tabbata da siffa da Qur'ani ya ambace shi sai Allah sai malam ce na'am sai ya ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa Allah ya alamu da ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimul hakim malamai sun yi maganganu da dama a cikin waɗannan ayoyi sun ka karanta littafin al-Imam al-Qurtubi ya kawo maganganu da dama daga cikin abubuwan ya ce akwai wasu karatuttuka guda uku da malaman cikin suka fitar akan wannan aya game da ainihin mutanen ƙauye na farko shine cewa mutanen ƙauye kamar da zamu zo mu ji ba su da haƙƙi a cikin ganima Wanda aka je yaƙi aka samu ba su da wani haƙƙi sai in sun yi hijira sun dawo birni ko sun zo an je yaƙi da su in ba ka ba za a ba su kome ba ma'ana idan ana rabon watan roman jihadi to ba a rabawa da mutanen ƙauye saboda sun ƙi zuwa sun koma gefe suna ta ba da uzuri ba a rabawa da su na biyu ya ce har ila yau malaman fiƙi ba sa an san shahadar mutanen ƙauye akan mutanen birni idan akwai husuma tsakanin wani ɗan birni da ɗan birni sai ɗaya daga cikinsu ya kawo alƙali ɗan ƙauye a matsayin shaida alƙali ba zai an shi wannan shaidan ba sai idan ya tabbata cewa wannan ɗan ƙauyen ya zauna zaman birni ma'ana ya canza daga ɗan ƙauye amma haka nan kawai 'yan birni suna wata husuma idan aka zo da shaida ya zama mutumin ƙauye sai alƙali ya ce ita fiyarka ba za a karɓi shaidarsa ba da kuma cewa mutanen ƙauye ba sa yi ma 'yan birni shugabanci sawa'un limancin sallah ne ko wani shugabanci na rundunar yaƙi ko na wani kwamiti ko na mai don kai ba ƙauye kana malami ka zo cikin 'yan birni su ma malamai ko kuma ma ba malamai ba ba za ka musu shugabanci ba duk malamai fikiyu ne suka faɗi wannan na ba dan wani wannan jama'a don dai ka gane cewa mutanen ƙauye kamar wasu second class citizen ne idan 'yan birni suna wasu Allah shi kyauta shi za za mu ji hadisi zai kawo mana hadisin man sakanal badiyata jafa da lafazin man bada jafa duk wanda ya mai da kanshi dan kauye zai samu kanshi cikin jafai taurin rai da rashin gane addini da shiga cikin kuncin rayuwa a cikin hadisin da al-Imam al-Baihaqi ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramtawa duk mutumin da ya kaura ya dawo birni manzon Allah ya haramta mashi dan kuncin rayuwa ya sake komawa kauye ko da yawon dandika zo ko karatun allo shi shikenan yau da gobe kuma har ka zama ka zauna anan yi aure ka zauna a birni ko to kai da ƙauyen ku ko sai dai ziyara ko mun kuncin rayuwa karka ce zaka hada kanka kuma ƙauye haramun ne a cikin addinin musulunci ba dai daidai bane jama'a yana cikin karatun musulunci wannan wai ka ce bayan ka shekara ashirin ko sha biyar ko makamanta haka juyin juya hali ya zo yanzu ka ya karye ko ka daina irin kasuwancin da kake yi ko kuma ka ma samu kuɗi sai ka ce to shikenan bari ka koma ƙauyen ku a yar gaya ko can eh, na faɗo wani ƙauye wani ya jawo shi ko to bar na faɗi ƙauyen mu ko koma giya ne <laughs> ka ce za ka bar kaduna ko zaria ko kano ka koma ƙauyen ku babu kyau wannan babu kyau saboda duk in ka koma sai ka samu na ƙasa addininka sai ka samu na ƙasa akan tarbiyyar ƴaƴanka sai ka samu na ƙasa a cikin halayyarka baya ga haka kuma za ka samu mutanen ƙauyen za su kyare ka su kyamace ka suna ganin wannan wani ɗan birni ne ya sha wahala yana so yanzu ya zo mi iwa in shi ya more mu daga ka dinga musu ziyara da kyauta da alfarma da sada zumunci amma yi zaman kabirni dawa zuwa ake ajiya da waye shi ma zai koma ai ka ji muka ce wanda ya dawo da sunan yayi kaura ba wanda ya zo kasuwanci ko karatu ko aikin gwamnati ko ziyara ba daman wannan falola na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa ya tafaqahu fi ddin wal yunduru qaumahum idza raja'u ilayhi akon zai zai baro kauyen su musamman ya zo ne karatun addini ya koma to wannan shi ma jihadi yake ribati yake ko wanda tashi daga birni ya koma kauye ya zauna dan ya karantar da su shi ma ribati yake yana da falalarsa sahabbai sun yi wannan amma kai da kake zaune a birni kawai hakan nan kawai babu sididi e babu sadada ka sai da gidanka ka sai da kaddarorinka ka haɗa ina ka ina ka ka koma ƙauye ya zama wannan ba daidai ba ne eh. shi ne aka ce in babu wani mani ko in babu wani mani'i to ba zai ba amma akwai mani'i zai wannan mani'in kuma shi ne a ce 'yan birnin duka jahilai ne shi kuma shi ke da ilimi ga ɗan ƙauye sai shiga gaba kamar yadda zai misali galibin 'yan siyasa na 'yan ƙauye ne Ɗan birni ba su karatu ba ba su iya siyasa ba ba su shiga takara ba sai ka ji kowane ɗan siyasa da sunan ƙauyensa a jikin sunan shi wane wane sai ka ji bakura wane wane sai ka ji yar gaya wane wane sai ka ji kwankwaso <laughs> duka ƙauyuka ne <laughs> Allah shi kyauta <laughs> ban so ina suna sunayen garuruwan ne sai wani ya yi filin offended kai ka hukunta garin ku kasan ko kauye ne ko birni ne ka sani ba sai an gaya ma ba ito eh wasu wasu sun zaune gari amma wasu daga kauye ake kawo su kana ina wasu yan majalisar nan an kai su Abuja wala wani bai taba zuwa Abuja ba sai ran da za a rantsar da su wani a Abuja in aka rantsar da su aka ce ga gidan shi na zama ranar wala bai iya kai kanshi majalisar dokoki saboda irin yadda birnin Abuja yake da sarƙaƙƙiyar hanyoyi wala ba zai iya kai kanshi ba sai ya nemi guide kai wani sai ya shekara bai gane kan garin ba wani aka je saboda ƙauyanci bai ma sa abin da zai faɗa ba kai ko a majalisar dokoki ma ta jiha ana samun wannan dan turancin nan da ake tashi da shi a barazana wani bai yi ba kuma shi ne wakilinku ku. Eh. to gaji ko an zo da shi zai zama minista yaje zai sai roadside ah, abinci ko za ka ce mashi ai ba a haka babban mutum da shi saboda ya saba a ƙauyensu haka yake yi a ƙauye ba ruwansu duk inda ka samu abu kawai za ka siya ne ka zauna kawai ka ci to abuja kuma ba a haka ya kamata ya je wuri na alfarma a cikin ac a zaunar da shi a kawo mishi menu go ya ga ire-iren abin da ake da shi ya zaba a kawo mai to shi kuma kawai ya ga abu a gefen titi zai siya Abin da ake cewa jama'a shine mu da muke yan birni din kan mu rike alfaharin birnin kawai mu tashi mu yi abin da ya dace imani ilimi karatu biyayyar sunna sai mu rike wannan daraja amma ba mu haka ba ba to ana nan dole haka za mu ci gaba da haƙura sai dai wannan ƙorafin dole haka za mu haƙura yanzu akwai abin takaici kamar yadda muke misali jama'a in ka shiga cikin samarin zaria kaga yadda anguwar samar take da ƙauyanci da datti da rashin wayewa kai ka tuna kuma da ka tsallaka kike kuma jami'ar Amadu Bello ce sai abin ya baka takaici kuma da zaka bi gida gida kana tambaya suwaye da suwaye mutanen samar waɗanda suke karatu a jami'ar Ahmadu Bello ko wanda suke yanzu farfesoshi ne da manyan malamai a jami'ar Ahmadu Bello zaka samu qillatun qalila jidda me suke shigowa su yi a samaru shara express yaran su talla maza yaro boy masu ɗaukan kaya su kai Hausa idan an dawo manyan kuma fa mata reno da aikin share-share a kwatas da aikin da suke kenan mutanen samar da hain dogo suna zaune a haka wasu za su zo daga shira daga ashaka daga ina ne daga ina ne su zo ainihin wato su zauna a gidajensu su ba su hayar ɗakuna su zauna idan sun zauna shekara ɗaya biyu uku bayan shekara hudu sun gama katun sun tafi shikenan kawai sai ka ji ya zama gwamna ko ya zama babban mutum sai a ce fa wannan annan zauren gidan nan fa ya rayu nan ya rayu fa kaga yadda ya zama afon <laughs> ya zama to kaga akwai takaici akwai takaici jama'a inda zaka gane wannan idan kana da idan kai A2 ka lissafa a ajin ku mutun nawa ne yan samu ko a ajin ku mutun nawa ne yan galle su ga wanda suke yin loda accounting da business administration mutum nawa ne mutanen waɗannan unguwannin haka a nan magumi yanzu kuma jama'a haka yanzu a nan gaskiya layout mutum nawa ne yan gaskiya layout yanzu a nan kalin mutu daga wani waje maka wanda suke gaskiya layout din ma duka zuwa suka yi saboda su dawo kusa da wannan cibiyar yanda ya faru a muciya haka duk inda ka je majalisai na karatuttuka haka yake faruwa ya zama mana kamar wani wato baki ne aka mana mu musulmai ko mu hausawa to haka jama'a idan kana kusa da wani wuri da ake yin wani abu na alheri addini ko karantarwa cin moriyar shine kai da iyalanka ku ci moriyar abu a yayin da wani yana can nesa yana hankoran ina ma zai samu ya bi jami'a Bello yana hankoran ina zai samu ya dangantaka da wuri irin nan darul hadis kai kuma kana nan ba ruwanka alqurbu hijabu kamar da laraba suke cewa abin ya kusa da kai sosai sai zama ka ganin shi baka ganin al'ummar shi Allah ya tsare mu na'am eh eh eh na'am eh eh

yan nijar ne ma wasu ko wannan gaskiya ce dama kauye saboda kamar da aya ta ambata mazan ne na yaduwar mugayen akidu da bidiyoyi saboda babu ilimi mai kyau kuma kowa ya san shi a ƙasar nan da mu musulmai da su yan shi'a kowa ya sani cewa shi'a jarin ta a ƙauye ne a ƙauye take samun inda take kafa dabata kuma baya ga wannan jama'a waɗanda aka kashe galibi kamar yadda malam usman ya ambata duk wani wanda yake da wani stake a rayuwa bai da an kashe shi yana da sana'a ko kasuwanci ko dan boko ne sai dai wanda ta ritsa da shi wala bai da an kashe shi ba dan ya san yana da abun yi a duniya to wannan da gwamnati ta gane na daga cikin shawarar da ya kamata a baga ta shine a samu ma kowa abun yi idan kowa na da abun yi kowa zai ga cewa to a rayuwar nan yana da abin da yake yi ba zai so tashi ta kare ko ta wanta karewa dan in ya san cewa in ya waye gari ga abin da zai yi ga sana'ar da yake ko ga aikin gwamnati da yake yi to ya san yana da wani abun yi kenan kuma wannan abun yin ya damu da yayi shi da wuya ya shiga cikin harka irin wannan su wanda aka shi irin waɗannan ne masu zuwa gadi yan hurras waɗanda suke yan ƙauye ne ma sun ji ana cikin fitinar suka tashi da gudu suka taho su ne ake ta harbewa su ne aka mai da su human shield aka ta harbe su waɗannan al'amuran suna ga Allah eh. Eh. ba zai fada ba ni mana san wanda ya fada aka cewa shi ma ba zai fadin da yake ba sun gudu galibin su duk wanda yake da abin ya gudu sai wanda yake ya riga ya kangare ko kuma dama aqida ta riga ta ta ta bijini da tsokar shi ubangiji Allah ya tsare mu to sai malai yake cewa falamma zakara almunafiqina alladhina ista'adhanuhu fi at-takhallufi an al-jihad fi gab tabuk yayin da Allah subhanahu wataala ya ambaci munafikai waɗanda suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai dan su zauna baya ba a tafi da su yakin tabuka ba wa zammahum ya ainihin zarge su akan haka wa haula'i kanu min ahli madina kuma waɗannan 'yan madina ne qala subhanahu sai Allah ya al alarabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala ala rasulih dan kauye su suka fi kafirci da munafunci su suka fi kowa cancanta ya zama su san addini ba fa innal khaira kullahu asluhu wa fasluhu munhasirun fil ilmi wal iman ya ce lalle alheri gaba ɗayansa tushen shi da kuma rarrabuwarsa dukkaninsa gaba ɗaya ya taƙaiti ne a cikin ilimi da imani kama ƙala subhanahu Kamar yadda Allah yake cewa yarfa'ullahu allazina amanu wallazina utul ilma darajatin Allah yana ɗaukaka waɗanda suke da imani da su da waɗanda aka baiwa ilimi Allah yana ɗaukaka su darajatin mataki-mataki ma'ana mataki na sakamako mai kyau a lahira da mataki na karama da mutunci a duniya na daga cikin fassarorin ko kuma cewa Allah yana ɗaukaka masu imani mataki waɗanda suka yi imani suke da ilimi sai Allah ya ƙara musu wani mataki wallazina utul ilma darajat sannan kuma wato allazina amanu darajat walazina utul ilma darajat masu imani mataki mataki ne gwargwadon imani gwargwadon matakinka haka masu ilimi mataki mataki ne to wanda ya hada biyan ya hada imani da ilimi sai zama ya fi mataki fiye da wanda yake imani kadai yake da shi ko ilimi kadai yake da shi wanda ke da ilimi kadai bai da imani zai samu daraja ne kawai ta karamar duniya wanda yake da imani kadai bai da ilimi zai samu daraja ce kaɗai ta karamar lahira wanda ya haɗa biyun imani da ilimi sai ya samu daraja ta karamar duniya da daraja ta sakamakon lahira Allah ka samu a ciki wa bibbal imani immal kufru zahir abinda ke kishiyanta imani ko dai ya zama kafirci mabayyani aw nifaq al batin ko munafunci wanda shi kuma boye yake wa naqidul ilm shi ko ilimi kishiyarsa adamu rashin ilimi jahilci kenan fa qala subhanahu an al-a'rab sai Allah ya bayani game da ƴan ƙauye yace innahum ashaddu kufra sun fi kowa tsananin kafirci wa nifaqan sun fi tsananin munafunci min ahli al-madina nasu yafi na ƴan madina cikin munafikan madina wa ahra bihim alla ya'lamu kuma wannan yasa suka cancanta ya zama ba su da ilimi ilimin mene hurudar kitabi was sunna ilimin dokokin Alƙur'ani da sunna wal hudud hiya hududul asma'il madhkura dokokin sune dokokin abunda aka ambata na sunayen abubuwa an anzalallahu minal kitabi wal hikima game da abubuwan da Allah ya saukar a cikin Alƙur'ani da cikin sunna mislu hududis salah kamar dokokin sallah wa zakati da dokokin zakka wa saumi da dokokin azumi wal hajj da dokar da shafi aikin hajji wal mu'min wal kafir da abin da yake da alaka da mumini da kafiri والزاني والسارق والشارع da dokar da shafi ainihin mai zina ko mai shan giya ko mai sata wa gairi zalika da wasu waɗannan hatta ya arifa yi orafa manin lazi ya stahiku zalikal ismi shar'i wa har a san waye ya kamata a ce mashi mumini waye ya kamata a ce mashi kafiri waye a ce mashi mazinaci wane ne mai sata yan ƙauye duk ba su san wannan abidance ba wa ma yastahiku tastahiku musammiyat asma' da al-ahkam da kuma abin da irin waɗannan sunaye suka cancanta a musu na hukunce-hukunce duk 'yan ƙauye ba su san wannan ba wani haza rawa abu dawuda wa gairu min harisa sauri ni abu musa an wahab ibn munabbi an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala sufyanu marratan wala a a'lamuhu illa an annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace man sakana albadiyata jafa wanda duk ya zauna ƙauye zai zama a cikin ainihin wato kaushin hali wa manitta ba a saida gafala wanda ya biya mafarauta zai zama wawa ana yin abubuwa a gari waɗanda za a ci more su karantarwa ilimi yin sallah a kan lokaci ziyarar dangi ta'aziyya sallar gawa wanda yake daji na ga waɗannan kana can kana bin barewa ko hasbiya ko makamantansu kuma naman da zaka samu duka nawa yake in ka tsaya ka ci tsiran 300 sai ya wadatar da kai daga wannan wahala ina ba ta mun fahimci wannan kaga shine ya zama wawa kenan ya zama gafalalle man ta ba sai da gafala amma wannan bai haramta farauta ba yana gaya maka dai matsayinta ne in ka kwatanta da abin da mutum zai yi asara a san da ya gari ya tafi daji wannan farauta wani ma zai iya kwana ya wuni bai kama ko bera ba ya sha wahala ya sha sanyi ya kwana a daji ya shiga cikin tsoro kuma ya dawo babu komai wannan tsawon lokacin da ya zo ya yi kasuwanci ko noma ko karatun addini ko wani abu na alheri kai ko ma da bacci da ya huta wa rayuwar shi waman atas sultana oftutin wanda duk ya biye ma zama da sarakuna zai shiga cikin fitina ma'ana malami wanda ya biye ma sarakuna ya zama sune abokan hulɗar shi zai samu fitina a cikin addininsa dan zai compromising abubuwa na addini zai ga mummunan abu ba zai iya yin nasiha ba ta'arifu wa tunkir tare da sarakuna ba zai iya nasiha ba ana nan ana nan zai kai ga yin ta'awili dan mene dan sarakuna su da abin da yake faɗi ko su tambaye shi fatawa ya ba su fatawa da ta dace da su duk wannan yana cikin wamanitta ba sultana of tutina shi sa yana daga cikin karamar da ake kullun lissafawa a cikin tarihin malaman musulunci in aka ce ba ruwan shi da sarakuna ma'ana ba wai yana rena su ne ko yana yi musu tsageranci ko ba ya kyale su ne kamar yadda mala albani yake fara Allah ya gafarta musu Ya ce ku je ku riƙe sarautar ku mu ko mu riƙe malantanmu mu wannan malantan ita ce karama ka kai malami kai yinta, ka nemi lada a wurin Allah da yinta sarakuna kuma su sarautar su su ma in suna son lada su nemi lada da sarautar su za a yi nemi lada da ita ita ma abin da ya kamata malami kenan ya ɗauka wa kanshi amma in malami ya zama kullum ana neman shi a ce gashi ta inda babu sultan to ya taɓi don tun yana da gaskiya shi cikakkiya za ta fara ainihin diminishin tana raguwa har watakila ya zama gaskiya shi ta daɗe gaba ɗaya mun sha faɗa a nan jama'a malam ibnul mulakkin babban malamin hadisi Allah ya gafarta mishi saboda zama da sarakuna sai da ya zama malam ibnul mulakkin fa shine malamin su ibnu hajirin da ya graduate din su amma yana zama a taron maulidi shike buɗe taron da addu'a ba tare da ya yadda ba amma ya iya shine malam fada duk malamin da zai malam fada zai samu kashi a cikin irin wannan yanayi duk inda aka je aka dawo sarakuna za su ja ka inda ba nan ya kamata ka je ba matsayinka na sarki eh, na malami za su je kuma za ka yi participating a cikin abu za a faɗi doka ta saba wa ta Allah baya da ka iya za a aikata abu wanda yake sabo ne ko dai kai musharaka ko kuma ka yi shuru ka zama adaful iman kai har kuma a kai ga ana neman fatawarka dan ka halasta yin wannan abu kaga duk wannan ne fitina a cikin addini baya ga kuma za ka fawwace wa kanka lokacin da ya kamata ka sarye da shi tare da ɗalibanka ko rubuce-rubucenka ko karantarwarka duk wannan lokacin kana can kana ɓata shi a fada kuma ko baka nan ba za a fasa fadancin ba sannan kuma baya ga haka za ka waye gari kuma ana su kansu 'yan fada suna gulmarka suna aibata ka suna maka izgili har akwai malamin da za a wayi gari sarakunan suna zole shi ta ce bari ku ji fatawar da zai fara alga wata malamai hukuncin kaza sai a tambaye ka wani abu wanda an san wadihan ga hukuncin shi amma ba za ka iya fitowa ka yi wannan bayanin ba saboda tsoron reaction ɗin waɗannan shugabanni sai gaba da to akwai kaulani wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza amma duk wanda ka dauka ranka ya dai ai yayi dama sabanin malamai rahama ne in ji waye ya ce haka ya kai malami na fada Allah ya tsare mu abu dawud aidan min hadith al-hasan ibn al-hakim an-nakhai an adi ibn thabit an shaykh min ansari daga wani datti da cikin ansarawa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi ma'anahu wa da ma'anar wancan riwaya sai kuma ya ce wa man lazima sultana wanda ya doge ya biye wa sarki uftutin zai shiga fitina ma'ana ba wai zuwa daya biyu kadai ba ya zama kullum kana fada wa da abdun min sultani duluwan wani bawa ba zai samu karuwar kusanci da sarki ba illa da min lahi azza wa jalla bu'da sai ya zama yana ƙara kusanci da sarki yana ƙara nisa da Allah madaukakin sarki Wani haza don haka ne kanu ya ƙuluna liman yastaghlitunahu duk mutumin da ake so a kuskurantar da shi a nuna shi bai san abin da yake ba sai a ce innaka la'arabiyyun jar kai dai kaman yastaghlizunahu na mutumin da ake ganin shi mai taurin hali ko sai a ce innaka la'arabiyyun jar kai dai ba kauye ne mai taurin rai mai taurin hali innaka la jalafun jafun kai dai wallahi mara fahimta ne wanda kake jalaf shine wanda yake daskin da ridi baya gane rayuwa jaf a ce kai mai kaushi ne yushiruna ila ghalazi aqlihi wa khulqihi ana ishara zuwa ga taurin ransa da taurin hankalinsa har yanzu haka cewa mutum dan kauye ai zagi ne ce Allah ba kauye kawai duk sanda za a zagi mutum sai an ce wani ba kauye ne ko da dan birni ne kuwa in yi wani abu in ana so a zagai a iya danganta shi da kauyenci saboda kauyenci mazan ne na wannan Allah ubangiji ya samu dace na'am na'am muftutin na na fassara wannan kwarai ce sarki ya ce ba za a yi ba eh ko malamai suna ji eh ba wani malamin da muke ce a'a sarki ba a haka in aka ce annabi ya ce ba wata magana sarki amma kuma malaman da ba 'yan fada bane za su yi wannan wa'azin eh na'am ko da ta tabbata sarki yana damar da zai faɗa a kan fa inna lillahi wa ina ilaihi raji'un idan ma ka ji kalma irin ta maguzawa suna ta tabbata amma wani sarki wanda yake takaman musulmi ne shi ko sarkin musulunci shi ma yanzu yana da wata sunna da ta soke ta manzo Allah wannan magana ce ta maguzanci ubangiji Allah ya tsare mu daga irinta alayi halin da wannan hadisi hadisi ne da yake wadih ma'anarsa zaka iya daukan misalai da dama a cikin rayuwar mu ka iya misalta gabobin hadisin yaya suke kuma ya daga cikin ma'alim na annabta annabi alayhi salatu wassalam wanda suke gaskiyar gaskiyarsa da kuma iliminsa wanda Allah ya bashi da yadda ya faɗa abu haka yake kasancewa kuma ya zama izina gare mu jama'a babu mamaki wani a cikin mu nan gaba zai zama malamin da zai samu halin shiga fada to ya kiyayi zaman fada ko da an nemo ka a fada ana fadanci da kai ba dole wai sai fada irin wannan ta gargajiya ba tun daga ofishin local government na chairman ofishin gwamna ofishin shugaban kasa duka fada ne kuma dukansu salatin ne duk wanda za ka yi hulɗa da shi a cikinsu ya zama hulɗar kada za ka yi da su irin ta malamai ne na magabata waɗanda zuwa wurin sarki ba neman alfarmakansu ba zuwa don yi mishi nasiha ko don mishi faɗakarwa ko wa'azi shehu shagari shugaban najeriya da kanshi yake ba da labari cewa mala abakar gumi classmate ɗinsa ne sun yi karatu tare a sakwato duk sanda aka ce ga abakar gumi ya zo wurin shi a lagos sai hankalin shi ya tashi haka saddauna sai hankalin shi ya tashi saboda shine malamin da baya zuwa wurin su neman wani abu idan ya zo to ya za su fara tunanin me suka yi da ya saba wa shari'a ya tuhe musu nasiha ne ya kamata ka zama malami mai irin wannan sura wanda da zaran ka je wurin sarki sarkin ya fara tunanin to wani laifi yayi ba ya fara kuntata a cikin ransa cewa to ka zo nemo ta alfarma akwai malamin da aka yi shigun wani babban shugaban kasa daga cikin shugabannin kasar Najeriya wanda yake yana da nufuzi kwarai a zamaninsa ana jin labarin malamin ana tsoron shi shi shugaban kasar da aka ce ga malamin ya zo hankalin shi ya tashi da aka shigar da malamin fada shugaban kasa aka gaisa algawata malamin wata bukata da kamar sai ce wallahi mota ta ce ta tsufa nake so a canza mu shi shugaban kasa yace sai ji baɗe malamin ya sire mishi yace ce wata malamin wannan ba sai ka taho ba ai da ka aiko ko ka bugo waya shi ya dauka malamin ya je ne da wani uzuri na al'umma kuma a shirye yake karbi wannan uzurin kuma ya biya bukatar saboda ana ganin girman malamin ashe shi kuma wai mota shi ce kawai ta tsufa ba fa ba yi da mota ba ta tsufa ne yake so a canza mashi Shi ne tashi takanas ta Kano haɓa da wani shugaban kasa al'ayi halin dai malamai su kiyaye wannan musamman saboda ya zama aikin su su sani sarauta ce suke yi ilimi sarauta ce a irin nata mahallin to ka bari ka lalata alfarmarka da reputation ɗinka kawai don neman wani abin duniya kuma wani malami ne ya zama mai kuɗi saboda abin da sarakuna suke bashi a ce ya waye gari ya zama shi ma yanzu mai kuɗi ne ko sun baka sai sun ma gori fa nan malai ba mu labarin wasu alhazan birni da suke gulman malaman cewa malaman nan sun zama 'yan duniya irin rigunan mu suke sakawa irin matan da muke aura suke aura irin abin hawan da muke hawa shi suke su suna kyaran malama akan haka sun gane waɗannan malaman yanzu da su da malaman ba bambanci dukansu mai 'yan duniya kawai Allah ya tsare mu za mu saurara nan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi